samu da kwanciyar hankali. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Kungiyar IS ta kashe mutane sha biyar da suke tsintar wasu kwari na cikin hamada a tsakiyar Siriya da rikici ya ɗaiɗaita ta hanyar yanka makogaransu. yayin da wasu arba'in suka ɓace kamar yadda wata ƙungiya da ke sa ido kan yaƙi ta bayyana jiya juma'a tun daga watan fabrairun da ya gabata akalla mutane ɗari da hamsin a kasarin su fararen hula ne suka mutu sakamakon hare-haren da is ta kai kan wasu masu farauta ko kuma nakiyoyi da masu tsatsauran ra'ayi suka bari a cewa ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta siriya kwarin hamadar na Siriya na tsada a kasar da yaƙi na shekaru sha biyu ɗaiɗaita da take fama da matsalolin tattalin arziki. Akalla mutane sha biyar da suka haɗa da fararen hula bakwai da mayakan sa kai na yankin takwas suka mutu da mayakan IS suka yanka wuyansu a lokacin da suke tattara kwarin hamada a ranar Alhamis. ji shugaban ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Siriya Raimi Abdulrahman. Ya ƙara da cewa wasu arba'in sun ɓace biyo bayan harin a lardin hama yan take dai kafofin yada labaran siriya ba su ba da rahoton abin da ya faru ba dakarun rasha sun kai har hara da makami mai linzami jiya juma'a a sassan arewaci da kudanci na dakarun ukraine da ke fagen daga a yankin gabashin donbass akalla fararen hula goma ne suka mutu kana wasu ashirin suka jikkata a wasu sassa na kasar ukraine sakamakon harin makami mai linzami da rasha ta kai a cewar jami'an yankin mutane biyar ne suka mutu a Konstantinivka da ke lardin Donetsk na gabashin Ukraine a lokacin da wani makami mai linzami na Rasha ya afkawa wata cibiyar ba da agajin jin kai. Jami'an Kyiv sun ce 'yan Rasha sun kai hari da makami mai linzami samfurin S-300. 'Yan gudun hijira biyar ke zaune a bangaren da aka lalata a lokacin harin. Mai magana da yawon rundunar sojojin saman Ukraine, Yuri Ihnad, ya ce kazalika sojojin rasha sun yi amfani da makamai masu linzami da aka harba ta sama da jirage marasa matuka masu fashewa da kuma bambamai wajen kai har-har a yankuna da dama duk da musantawar da sojojin ƙasar myanmar suka yi waɗanda suka tsira da kuma waɗanda suka shaida a kwanan baya sun shaida a boa cewa a yayin farmakin da suka kai ƙauyukansu sojoji sun yi amfani da tsarin ƙarfi na dabara wajen dakile turjiya daga mazauna ƙauyukan da suka hada da kona gidaje azabtarwa fyaɗe da kuma kashe-kashen jama'a a cewar shaidu a farkon watan maris ne dakarun gwamnatin mulkin sojan ƙasar suka kai farmaki ƙauyen tartan da ke cikin garin sagan lamarin da ya yi sanadin mutuwar mutane sha bakwai waɗanda aka yi musu muguwar azaba tare da kashe su kafofin yaɗa labarai masu goyon bayan gwamnatin mulkin sojan ƙasar sun bayyana waɗanda abin ya shafa waɗanda aka harba a bayan kai a matsayin 'yan ta'adda a cikin kwanaki goma masu zuwa an kashe kusan fararen hula talatin a ƙauyen yante da ke yankin finlong na jihar shan labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya juma'a ƙasar iran ta yi allah wadai da abin da ta kira murkushe masu zanga-zangar da faransa ke yi bayan da aka kama mutane sama da ɗari hudu tare da jikkata 'yan sanda da dama a zanga-zangar adawa da sauye-sauyen fansho. Masu zanga-zangar sun yi aron gama da jami'an tsaron Faransa a ranar Alhamis a tashin hankali mafi muni da aka kwashe watanni uku ana yi da nuna adawa da matakin shugaba Emmanuel Macron na sauya shekarun ritaya daga 62 zuwa 64. Ministan harkokin wajen Iran Hussein Amir yani. ya wallafa a shafinsa na twitter cewa muna yin allah wadai da murkushe zanga-zangar lumana ta al'ummar faransa labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya da goma tashi lafiya. Lafiya kalwa alheri ya wurin naku. Lafiya lau ya aka ji da kishin ruwa an fara ibada. alhamdulillah mun gode ma Allah. To Allah ya karba Allah ya. Amin sun amin amin sun amin. Idan lafiya. Amin, amin, Allah kuma ya ba da ladan ibada. Amin, amin. To, saboda haka za mu buɗe zangon da miƙa gaiso fata alheri da dukkan lahirin al'ummar musulmi a duk inda suke da suke wannan azumi. Muna kuma yi wa kristoci suma da suke suna azumi suma azumin ya zo ya haɗu daidai lokaci. Eh, Allah sarki. Waɗanda ake wanda za a ƙarasa a Ista ko? Easter eh haka yake. Saboda haka mm. muna addu'a Allah ya karbi ibada mm. da kuma ba mu zaman lafiya kasashe. Lokacin lokacin 40 days and 40 nights kenan. Yawwa 40 days and 40 na irin wanda kake waka nan eh. ma. <laughs> Haka ne eh. ne to Allah ya mm. bada ladan ibada. Amin sun amin. To baba bari mu bude babin da mika gaisuwar fata alheri da ke murna da ɗanmu kuma mu Mustapha Dauda da kuma Murja Musa Bature waɗanda za a ɗaura ma aure ranar shida ga watan Mayu akwai lokaci da ƙarfe goma na safe a majami'ar ekuwa da take BCJ a Hontuwa. To Allah nuna mana wannan lokacin Allah kuma ba da zaman lafiya da haƙurin zaman tare Allah ya sa an yi a dace. sai kuma mu miƙa gaisuwar ta'aziya ga shugaban ɗarikar ekuwa Reverend Dr. Stephen Fanya domin rasuwar ɗan uwan shi barista Musa Baba Fanya wanda ah, ya rasu a cikin wannan makon za kuma yi adoyin jana'iza a ranar laraba a majami'ar ekwa goodness ta mai taba da take unguwar minista a birnin tarayya abuja kana kuma a yi jana'izar shi ranar alhamis wato shida kenan ga watan afrilu a majami'ar ekwa da take new karo jihar nasarawa to allah ya ba wannan dangi jimirin rashi duka mu kuma ya kyautata namu karshen. Bari kuma mika gaisuwar ta'aziya domin rasuwar diyan muhannatu jibirin matar manu wadda ta rasu a wajen haihuwa a babban asibitin katsina an kuma riga an yi jana'izar ta a malumfashi gaisuwa ta musamman ga barista yakubu salibawa

ana nake bida zama lau lafiya da juna in ce gon na jaddada mu cure a wuri guda kar mu yarda a samu mai fada idan har ƙasa ta ci gaba masu yin kula ma'ana mu kula da yan uwanmu kar mu yarda mu tashi hankula da haɗin kai babu matsala al'umma ce kada kala maza mata yan ƙanana da manya kuma ga matasa wani ya yi mana yaudara mu je a ba mu kuɗi mu da fitina mu sa jama'a guje guje mu na yan ƙasa mu kare kariyar da ƙasa ta wari gaje ba a tafiya cikin garaje daga ciki ake zuwa waje martaba martabar mu ne rikicin addini babu daɗi muna kashe mu rikici na kabilanci shi ma sai mika gaisuwar fata alheri wannan wasiƙa da ta fito daga hannun dalhatu man jos gobe samaru da ya ce yana so a mika mishi gaisuwarsa da ta sada zumunci ga yusuf mai ti samaru bus stop zaria da alhaji badaru mai gwanjo kasuwar jimeta yola sai na madina yahaya dakar kasar senegal da alhaji mu'azu jaza daraktan kamfanin farmers escort samaru zaria sai malam malam mai zanen hula galolo da injiniya muhammad usman shugaban karamar hukumar sabon gari jihar kaduna sai honorable sa'idu ibrahim naino gobir delege dan majalisa mai wakiltar sabon birni ta kudu sai walin samaru zaria chairman na ƙungiyar direbobi alhaji kabiru kasuwar dare samaru zaria da ahmed usman tun tungan makeri jihar neja da sardaunan samun zari alhaji bello sa'idu da kuma dukkan membobin kungiyar samaru peace and unity da fatar an tashi lafiya to kuma gaison fatan alheri na abar huce da ta fito daga hajiya zane ibrahim wato da take madina kenan whitechapel zuwa ga hajiya hassana wata mai sauraren abar huce sai kuma gaisuwa zuwa ga sheikh mutawakil ilimi da ofisa king solomon whitechapel da honorable baba gandhi whitechapel sai kuma gaisuwa zuwa ga masaudu whitechapel da hajji asibi matan sheikh ilimi da mr black whitechapel da dan lami whitechapel da hajiya jumai whitechapel da maryam maiti a whitechapel da hajiya amina mpp Zaliya ta ce tana gaida iyalan mijinta al'umman gidan Najo kama daga Abdulsalam Najo da Malam Salis Najo da Ilyas Najo da Prince Wadada Najo da kuma Hajiya Safura matan Musa Whitechapel da Hajiya Ramatu Musanga Mai Umu da ma duk al'umman gidan Najo. Sai kuma gaisuwa zuwa ga Sarkin Madina mai martaba alhaji baba sa'idu da iyalansa da kuma fadawansa da kuma gaisuwa zuwa ga honorable anthony kasim da kanwansa hajiya mami wanda allah ya musu karuwa na jika da suka samu allah kuma ya raya abin da aka samu daga karshe sai gaisuwar alhaji aminu abu na mpp da uwar gidansa hajiya jummai wato mama jummai kenan da fatan sun tashi lafiya to gaisuwa kuma zuwa ga malam habib mai nasara shugaban kwalejin aikin gona da lafiyar dabbobi a bakura a jihar zamfara da fatan ka tashi lafiya to sai wannan gaisuwa da take hannuna ita ma baba ta fito ne daga kasar ghana ta fito daga hannun ali sarkin yakin nima alisa haka ne haka ne ya ce bayan mika gaisuwa ga daukacin ma'aikatan sashen hausa ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwar shi ga baba sharif mai marhaba fm a birnin accra allah sa marhaba ne ya sunan eh, kisan marhaba fm nan yana ɗaya daga cikin inda ake sauraron wannan shiri yanzu haka to to marhaba eh, fm yawa to da fatan kuna sauraron mu sannan kuma yana gaida malam isa mai rago jibrin abbas da salisu sha'ibu sarauta da idrisu abdalla bako da abdulwahab jawando da mohammed fahad adam wakilin sashen hausa na bbc da maryam mohammed bawa na marhaba fm da hajiya hafsat kadir ingilishi eh, ita ma ta wannan gidan rediyo sai hajiya umar kairi jafar da hajiya aisha obatamfa da hajiya lami babyface da alhaji Baffa Angola sai Alhaji Abubakar Galaxy Shata Radio da Sarkin Zabarmawa Greta Accra. Alhaji Profesa Umar Abubakar Tanko a ƙarshe shi yana gaida 'ya'yansa Malam Musa daga unguwar Mamobi Gota. haka. Allah sa haka ne na goma. Mamobi gota. Eh. <laughs> <laughs> da fatan an tashi lafiya. To sai kuma wannan sako da ya fito daga hannun Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe, Najeriya ya ce a mika mishi gaisuwarsa da sada zumunci ga mai martaba sarkin Bade Gashuwa Alhaji Abubakar Umar Suleiman da mai girma Lawan Girgir Alhaji Muhammadu Korso da wazirin girgir Malam Maina Chilum da wamban girgir Alhaji baban Babangida Girgir. sai galadiman girgir alhaji lawan da gure da madakin girgir alhaji muhammadu manu allah sa waɗannan sunayen haka suke sai jerman girgir alhaji musa hassan albadawi da ciroman girgir muhammad usman mandama da ɗan iyan girgir alhaji ibrahim usman mandama allah ya sa wannan gari haka ya sai kuma garkuwan girgir abubakar m chari bobsi da fatar an tashi lafiya waɗannan tun manya ne na gwamma allah sarki eh, to da fatan sun ji sun kuma tashi lafiya za kuma a ah, yi ibada lafiya to bari mu dire da wannan sako da ya fito bana daga hannun mahmud salisu kauren na moda baban abdul samad ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwarsa da sada zumunci ga mahaifinsa alhaji salisu mai agogo kauren na moda da abdul samad mahmud salisu sai injiniya sanusi nasiru ruwaya baban afan da alhaji mele sufari sai lawan hambali dan silba da ado salati goma ga annabi rijau da Usaini Dangote Karasuwa sai Honorable Hafizu Balarabe Gusau da Nasiru Musa Afka sai Bello Dan Madani mai yankan farce da Alhaji Ibrahim Shamakin Zamfara sai Malam Abu Kaura mutum abun tsoro ne da Abdullahi mai shayi bakin kasuwar Kaura na Moda daga ƙarshe na gaida Alhaji buhari bai shago bakin kasuwar ƙauren na buda bai kuma manta da daukacin 'yan kungiyar muryar talaka na najeriya baki ɗaya ba da fatar an tashi lafiya za kuma an kammala harkokin ibada lafiya allah ya bada ladan ibada ya kuma bamu zaman lafiya mai dorewa a kasashenmu amin sun amin labarin da zan baka labari ne da ya fito daga kasar ghana Iko Allah. Ya Allah. Ato labarin ne da ya fito kasar Ghana tun da ku Ghana kuna da kente kuna da teloli kuna da ko masu saka kente. Kwarai kwa kwarai kwa. Yawwa <laughs> to to ma. Mm. To wani ne ya tashi aka gayyace shi gidan buki kasan kullum muna karanta sakonnin zuwa bukukuwa. Haka. To shi wannan da ya samu gayyatar zuwan buki ba shi da suturar angwanci. Eh. ya dubi sama ya dubi kasa ya rasa yadda zai sai wata dabara ta zo musu yana da mm. amini wanda ba laifi yana da dan abin hali. Iko Allah. Ya dai fi shi saboda eh, haka sai tafi ya ce ya nemi alfarma wurin abokin shi ne ya ce ko zai ba bashi aron sutura ya tafi biki. Mm. To, <laughs> na ba <laughs> Ya ta yi rashin a ci abokin shi nan bai tsawo ne. Na'am. Tsawo yake da shi sosai kai kuma wannan mai neman aron sutura gajere ne. Allah sarki. Da <laughs> shi ke nan na eh, babba. Eh. Eh, shi ko abokin shi nan bai yi tantama ba sai ba shi aron sutura. Wando da riga. Eh. To da ya tashi ya tafi gida ya gwada riga ya ga dai riga zai iya naɗa hannun riga zai eh. saka ta ba laifi. Eh. Riga ma to ita ma irin wanda ba mai dogon hannun nan ba to kaga ko da hannun ya dogo ba zai nuna kai sai a yi kamar ainihin haka aka yi. ya kama a naɗe hannu sai a yi haka. baka aka yi amma wando da yake tsawon Eh. wancan tsawo yake da shi sosai kai ko wannan ga kadan je? shi ke nan ya rasa eh. yadda zai yi sai ya tunani ya ce to bari ya ɗari wurin tela to shi da ya kawo ka suturan bai faɗi cewa aro aka ba shi ba eh. da ya zo saka ka aka ga wando ya zaka ce to ka kai tela mana ya rage maka shi ke nan ya ɗauki wando ya kai tela tela maimakon ya ce a bushi a daɗe musu irin yadda tailoli eh, ke da ba da na a rage kawo wannan musamman bayan da ake mu kananan yara dan in sun eh. girma a sake buɗewa. haka maimakon ya ce a rage musu tsawon riga haka a ninke eh. yadda in ya dawo zai kwance mai da mai ita tun da kayan aro ne sai ya sa tana ya rage yanke yanke ya gwada <laughs> yanke wando ya gwada wanda sarki rigima ke kai ya yanke wando daidai daidai ya tafi biki ya dawo ya tafi biki ya dawo eh. dole ya mai da sutura to kwana ɗaya kwana biyu sai ya mai da sutura eh. ya ɗauki mai sutura ya kai ma mai wando shi ko bai <laughs> ma buɗe ba ya aje da ya tashi fita shi kuma ya saka wando ya duba kafa ya ga wando ya kai ya gwiwa ah, ya ah. wuce idan ah, gwiwa kawai wanda <laughs> ya makale ya duba duba wanda shi mai ga ainihin wanda shi ne duba sai ga ce an yanke wando ba ba to hali eh, <laughs> ke nan rigima ta kaure tsakanin shi da wannan aka ɗauki eh. rigima aka tafi wurin oh, mai unguwa eh. ya raba kai wannan mai aran sutura ba ka da sisi kai kuma wannan kace a lambaran wannan sabon sutura kan sai dai a biya ka <laughs> na gwamma eh. idan kai ne mai unguwa yaya za ka warware wannan matsala <laughs> ni dai in ni ne sai eh. kawai wannan sayar da za a yi a baka hakuri a sayar da za a yi in ina da hali ma ni in taimaka maka amma wannan ya riga ya taro a rado da ka ko kuma kila kila kila niyan shi idan aka yanke wandan eh. kila ta ta wancan ya mashi kaɗan ba zai sake iya sawa ba sai ya kure ya kyauta mai ba na ba. Amida a baki. Ko da bara shi kenan. <laughs> akwai waziri na ga malama juna na daga mana hannun sabili da aka tilis bija birki da ya za madadin baba ya ba bakeri alheri yake muku fata alheri da kuma fata allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham